Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Litinin 22 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Mayammar. da rashin amincewa da juyin mulkin soji. Haka Amurka ta ce ta fara tattaunawa da Iran don sako wasu Amurkawa da aka yi garkuwa da su. Kana za ji cewar ministan harkokin cikin gidan Libya ya tsira da ransa. Kani labaran kenan. To wani labari mai ban takaici ya yi lahani ma bayanin inda aka kwana. a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar. Motar ta faɗa musu nakiya jami'an su shidda ne da mai tuka motar su su bakwai kenan dukkan su dai Allah ya musu cikawa. Za kuma a ji cewa an kwato matafiyan nan da 'yan bindiga suka sace a jihar Nijar Najeriya. Sai dai kuma wasu 'yan bindigar har ila yau sun sake jefa jihar cikin tashin hankali. ba wanda suka halba amma dai wanda suka fada ruwa yara za su kusan goma amma gan su ba yanzu za kuma a ji cewa sabon babban hafsan sojin najeriya ya ba da umarnin sake kwato garin marte daga wurin boko haram cikin sa'o'i 24 kamar kowace ranar litini yau ma sarfilo hashin gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba, ta da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Dubban masu zanga-zanga sun hau kan titi a sassan kasar Mayammar a jiya Lahadi, kwana ɗaya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba konon tsohuwa da fesa ruwa masu zafi a kan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin sojin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da wannan mummunar rikicin ya kuma ƙara da cewar amfani da ƙarfi da ya wuce kima cin zarafi da musgunawa masu zanga-zangar lumana abu ne da ba za a amince da shi ba kamar yadda ya rubuta a shafinsa na twitter ana dai shirye-shiryen gudanar da wasu zanga-zangar a yau litinin bayan da a jiya lahadi ƙungiyar da ake kira gen z wacce ke jagoranta ayyukan bijirewa hukuma ta yi yekuwar cewar jama'a su fito a yau mai ba da shawara a fadar white house a bangaren tsaro jack sullivan ya ce Amurka ta fara tattaunawa da Iran akan neman a saki wasu Amurkawa da Tehran ɗin take rike da su. A wata tattaunawa da gidan talabijin na CBS ya yi cikin shirin Face the Nation a ranar Lahadi, Sullivan ya ce babban abu mai matukar mahimmanci ga gwamnatin Joe Biden shine mutanen nan su dawo gida cikin ƙoshin lafiya. domin tsare su da aka yi abu ne da san bai dace ba. mun fara tattaunawa da mahukuntan Iran akan wannan lamarin a cewar Sullivan. Sullivan ya kara da cewar ba za mu aminta da ci gaba da rike Amurkawa da aka yi na tsawon wani lokaci ba akan rashin adalci da rashin kyautatawa yana mai kwatanta al'amarin a matsayin mummunar bala'i ga bil'adama. Iran dai na rike da gwamman 'yan kasar da ke da takardun wasu ƙasashe. da suka hada da Amurkawa biyar akan zargin aikata ayyukan leƙen asiri. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Ministan kula da harkokin cikin gida a Libya ya tsallake rijiya da baya bayan wani hari da 'yan bindiga suka kaiwa ayarin motocinsa kamar yadda wasu majiyoyi a ofishin suka sanar. Maharan sun buɗe wuta ne a kan jerin gwanon motocin minista Fatai Bashag yayin da yake ratsa birnin Tripoli a ranar Lahadi a lokacin da ya kai wata ziyara kamfanin man fetur ɗin ƙasar. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar na cewa Bashag ya tsira daga wani hari da aka kai mishi lokacin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga gidansa da ke Janzur. Lokacin da Bashag ke ganawa da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce wata mota ta kutsa cikin ayarin motocinsa kana ta buɗe wuta. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ya mai babban birnin jamhuriyar Nijar. Inda za a ji halin da ake ciki bayan kammala zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da kuma kashe jami'an zaɓe bakwai da wata nakiya ta yi. Silabar ma gare ka. Daga cibiyar tattara bayanai da ke ɗakin taro na Palais de Congrès ne hukumar zaɓe ta ƙasa ta sanar da jama'a mummunan al'amarin da ya faru da wasu jami'anta a jiya Lahadi bayan da motar su ta taka nakiya a wani ƙauyen gundumar Dargol. da yake magana cikin yanayin alhini mataimakin shugaban hukumar ta seni dr aladuwa amada ya yi mana karin bayani wasu jami'an runhon zaɓe ne wanda an ɗauke su cikin motoci eh, a za a kai su runhon zaɓe ta wani gari wanda ake cewa waru cikin gundu mai darwal jihar laberi motar ta faɗa bisa nakiya jami'an na runhon zaɓe su su shidda ne da kuma mai tuka motar su su bakwai kenan dukkan su dai allah ya musu cikawa kuma allah gafarta musu allah sa kwanciya huta ce. Tuni kungiyoyin cikin gida masu aikin sa ido a sha'anin zaɓe suka fara bayyana takaicin su game da faruwar wannan hatsari da ke buƙatar gudanar da bincike don tantance masu alhakin faruwarsa Siraji Isa na shugabancin kungiyar Mojen. Hakika muna mika ta'aziyar mu ga waɗanda suka rasa rayukansu sannan waɗanda su ma suka samu rauni. Allah ya ba su sauki. Abu ne na asha wanda hakika muna kira ga gwamnati a yi bincike a gano waɗanda adda hannu cikin wannan eh, abu na asha. Jam'iyyun kawancen adawa na kafin 21 waɗanda suka yaba wa jama'ar Nijar saboda jajircewar su wajen ganin sun kaɗa ƙuri'a a zaben na jiya sun bayyana juyayi a game da rasuwar jami'an jami'an na hukumar zaɓe ga fassarar sanarwar da suka fitar a cikin daren jiya daga bakin mataimakin daraktan yakin zaben muhammad usman dr sani abdu jam'iyyoyinmu na 'yan adawa wanda suke cikin cap 2021 da wanda suke cikin acc da wanda suke cikin frc da kuma duka wani wanda kawo ma alhaji muhammad usman goyon baya a wannan zaɓe suna kai ta'aziyarsu ga iyalan mamatan nan shi ma dan takarar jam'iyyar pnds mai mulki bazum muhammad ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yana matukar bakin cikin rasuwar waɗannan jami'ai bakwai da ake kyauta zaton aika-aikace da 'yan ta'adda suka shuka yana mai isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan waɗannan mamata kawo yanzu hukumar ta seni ta fara tattara sakamakon zaɓe inda ta fara bayar da waɗanda suka shigo ta a cikin daren jiya saboda haka wannan aiki zai ci gaba da gudana a cibiyar tattara bayanai da ke ɗakin taro na pale de congre sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida suleiman Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Mutumin da shugaban Amurka Joe Biden yake neman nadawa a matsayin Attorney General babban mai shari'a na kasar Merrick Garland na shirin bayyana a gaban majalisar dattawa don a tantance shi a yau litinin. inda ake sa ran zai faɗawa wa sanatoci cewar a shirye yake yaƙi matsalar nuna wariya da masu tsatsauran ra'ayi da ke kai hare-hare kan gwamnati. Mai shekaru 68 a duniya galan wanda yanzu haka babban alkali ne a wata kotu a nan gundumar kwalambiya. wanda a shekarar 2016 aka mika sunan shi don neman tantancewar majalisar dattawar kan mukamin alkalin kotun koli amma 'yan jam'iyyar republican suka ƙi amincewa da shi yana kuma ɗaya daga cikin muhimman mutane da shugaba biden ke sanya naɗa a gwamnatinsa idan har sanatocin suka tantance shi zai jagoranci ma'aikatar shari'a inda yanzu haka ake gudanar da bincike akan ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump waɗanda da yawa daga cikinsu masu adawa ne da wannan gwamnatin. Kana waɗanda suka mamaye majalisar ƙasar ne a watan da ya gabata don tuhumar 'yan majalisun lokacin da suke ƙoƙarin tabbatar da Biden a matsayin wanda ya kada shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Biyu daga cikin gwamnatoci biyar na yankunan kasar Somaliya sun buƙaci shugaban kasar wanda zai kammala wa'adin mulkinsa na shekaru hudu cikin wannan watan da kada ya shiga cikin sulhu da ake yi na sasanta rikicin da ke faruwa wanda ya haifar da jinkiri wajen zaben shugaban kasar. An dai tsara majalisar dokoki za ta yi zaɓe a ranar takwas ga watan Fabrairu. amma an jinkirta yin hakan saboda ba a zaɓi sabbin 'yan majalisu ba yayin da masu adawa da shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad da ke neman wa'adi na biyu suka zarge shi da cewar ya cusa magoya bayansa a kwamitin da za su kula da yankunan ƙasar wanda za su zaɓi 'yan majalisar. Tsaikon ya haddasa tashin-tashina a ƙasar wanda yakin basasa ya ɗaiɗaita wadda take neman farfadowa daga ta'addancin kungiyar al-shabab kungiyar da ke kai har-hare lokaci zuwa lokaci a babban birnin kasar na magadishu da sauran wurare summary dubban masu zanga-zanga sun hau kan titi a sassan kasar mayammar a jiya lahadi kwana ɗaya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba barkonon tsohuwa da fesa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin soji na ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Mai ba da shawara a fadar White House a ɓangaren tsaro, Jack Sullivan ya ce Amurka ta fara tattaunawa da Iran akan neman a saki wasu Amurkawa da Tehran ɗin take rike da su. a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda wannan karan zai kai mu Najeriya inda a jihar Neja aka yi nasarar kwato matafiyan nan da 'yan bindiga suka sace kwanan nan. amma kuma wasu 'yan bindigar da suka je sace wasu mutanen kuma a jihar suka firgitar da yara har kimanin goma suka fada ruwa aka kuma kasa sanin halin da suke ciki har zuwa lokacin hada wannan labarin mustapha nasir batsari gare ka. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce ta samu nasarar karɓo fasinjan motar bus mallakar gwamnatin jihar da ake kira NSTA su kimanin arba'in da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tun a cikin makon jiya. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce har ya zuwa yammacin ranar Lahadin nan bata samu nasarar ceto ɗaliban kwalejin kimiyya ta garin Kagara da ke hannun 'yan bindigar a halin yanzu. Sakatariyar yada labaran gwamnan jihar Niger, Madam Mary Barje, ta ce gwamnati na ƙoƙarin ganin an samu nasarar ceto yaran makarantar. Yan fasinjan bus na NSPA da aka kwasa gwamnati ta samu hankalin su Tana ƙoƙarin yin ƙoƙarin inda za ta kamo sauran wa'ancan yaran 'yan makaranta ɗin. Na'am, to an Wannan kuma na san ba da jima a a da dama ka san inda gwamna ya ce shi ba zai shiga wani halin biya ba. A halin da ake ciki kuma wasu 'yan bindigar sun kai wani sabon harin a ƙauyen gurmana da ke yankin ƙaramar hukumar shiroro inda suka yi awon gaba da wasu matan aure sannan wasu yara su kimanin goma suka fada cikin ruwan kogin garin gurmanan a sakamakon firgita da suka yi kamar yadda wani mazaunin garin mai suna malam bala gurmana ya yi min ƙarin bayani. sun ɗauka mana mata ba wanda suka halba amma dai wanda suka fada ruwa yara za su kusan goma amma gan su ba yanzu. Rundunar 'yan sandan jihar Niger bata ce komi ba akan wannan al'amari ya zuwa hada wannan rahoto amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya tabbatar da aukuwar lamarin shi ma shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce duk da yake aikin ceto yaran na da hadari matuƙa. amma suna can suna iya kokarin su. Volunteers da za a taru a je a yi wannan aiki. To yanzu waɗanda aka ɗan samu tuma ana abun ne a cikin tsoro saboda halin tsaro. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Allah shi kiyaye. A gaida kuma Mustapha. To a yayin da duk wannan ke faruwa, shi kuma babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya umarni ya bayar a sake kwato garin marte na jihar borno wanda kwanan nan 'yan boko haram suka sake kwace shi hassan mai na kaina gare ka babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya kenan major general ibrahim attahiru ke zaburar da mayakan kasar tare da basu wa'adin sa'o'i 48 da su tabbatar sun sake kwato garin marte tare da maido da shi karkashin ikon gwamnatin najeriya a dai kwanaki shidan da suka wuce ne mayakan boko haram suka kai wani mummunan hari a sansanin sojan najeriya da ke marte tare da kashe wasu sojoji da ma ɗaya makamansu da kuma kame garin sannan suka kakkafa tutocinsu Dr. Yahuza Ahmad Getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Karbar garin Marte da 'yan Boko Haram suka yi har ma suka kafa tuta wani abu ne da yake kara nuna wato uh, kwan baya da kuma rashin tabbas da kara shiga halin rudani da halin ni'yasu. A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja duk da ana ganin wannan kamar koma baya ne ga dakarun sojan Najeriya amma shi yana hango musu nasara a nan gaba. Yanzu yaki a wuri na duk da kama yarin caɓe ya zama yana dawowa sabo sai in ce ni kama nasara ce saboda wato in aka ci gaba da gwabzawa kama yadda ake nunawa za a iya ci gaba da yi face irin yadda da ake yi wanda sai an ji daren da suka zo suka kawo hari sannan a kore su in ba a ban musu martan ba to koyaushe aka gwabza ana fi musu lahani akan mu sojojinmu na najeriya a irin wannan yanayi dai abubuwa biyu ne ke da muhimmanci a cewar dr kabiru adamu mai bincike kan sha'anin tsaro a tafkin chad da yankin sahel na farko karfin tsaro wanda eh, garin da kuma abin wanda da turanci ake ce military formation yake da shi tsarin ya kamata ya tsarin ya zan yana da ingancin na biyu shine tattara bayanai wato abin da turanci ce mai intelligence kuma koda misali ma an kawo harin wannan bayanan da suke da shi na siri su juya harin yadda za su samu nasara hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro mu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau ma muna garin kefa na jihar Nasarawa domin kawo muku ci gaban rikicin auren basira 'yar tsohon sarkin fada sarkin kefi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Idan watakila masu sauraro na biyar da shirye-shiryen wannan fili, auren basira ya tsohon sarkin fadar sarkin kefi ba aure ne da aka saba ganin irinsa ba. Tun farko dai iyayen basira sun ɗaura mata aure da zaharaddin mai wada. Kafin basira ta tare, iyayen da suka yi wa angon nata gwajin cuta mai kare garkuwar jiki. Suka kuma zargi yana ɗauke da cutar. Tun daga lokacin, rikicin auren ya kai ga mai alfarma sarkin musulmi da mai martaba sarkin kefi. inda lamarin ya kai ga doke doki har ma da yunkurin raunata mai martaba sarkin kefa alhaji shehu ya musa a fadarsa labarin iyayen basira ya nuna cewa sun mayarwa da zahardin sadakinsa tare da ruguza auren suka kuma sake aurar da ita ga wani mutum na daban kwanaki bayan tare wata a sabon gidanta an nemi basira sama da ƙasa an rasa tsawon shekara guda kwatsam bayan da shirin ciki da gaskiya fara kawo muku wannan shiri basira ta bayyana ɗauke da jaririya mai watanni biyar da mijinta na farko zaharaddin mai wada wanda kuma ya musanta zarge-zargen da aka yi masa kamar yadda za ku ji daga bakinsa. to kamar yadda na ji wannan shiri na ciki da gaskiya na farko dai sun zargi cewa ba ni da lafiya wanda kuma ba hakan ba ne ina nan da cikakken lafiya na alhamdulillah sannan magana na biyu tambaya da kai ka ce an ce na sace ta shin mutum yana sace matar shi ga aka baya yiwuwa aure aka yi mana bisa sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan aure na soyayya tsakanina da basira wanda bayan shi aka fara samun damuwa wanda suka zarge ni da cewa bani da lafiya bayan sun yi inviting dina zuwa gidansu a ranar da aka ɗaura mana aure da daddare da cewa na zo saboda ita ba a yi mata gwaji ba da na tashi sai na tafi misalin karfe takwas na yamma a ranar da aka daura aure ban same ta a wannan wurin ba amma hankali na bai tashi ba ban kuma yi tambaya ba sai suka kira wata yarinya suka ce to zo ki ɗebi jininsa da suka gama ina tsammanin za a ce to ita ma bari ta fito a ɗebi nata sai na ji shiru amma duk dai ban damu ba bayan nan sai na tashi na yi tafiya na na je na fara shiri domin za mu tafi dina wannan daren unfortunately sai suka nemi mahaifina wanda ya kasance a wannan lokacin yana tare da dr abdullahi adamu sarkin yakin kefi a wannan lokacin currently to yakin kefi suka tafi gidan tare sai aka gaya musu cewa an ɗau test kuma ba ni da lafiya bayan haka sai shi senator abdullahi mu ya ce a ina aka ɗau wannan jini ya yi questioning yanayi da suka yi wurin ɗaukan wannan gwaji sai ya ce da su to shi yana so a sake maimaita wannan gwaji a wurin ƙwararru a kuma asibiti wanda da ni da ita matana basira da 'yan uwana da nata za mu kasance tare a ɗau mu a kuma yi wannan gwaji to bayan nan shi dr abdullahi adamu ranar da ya shirya da aka shirya za a tafi wannan gwaji sai ya kira mahaifina ya gaya masa cewa ya yi ma waɗannan mutane magana game da wannan gwaji sun ce sun fasa ba sa son a yi gwaji. da ya yi demandin ya san dalili ya suka ce masa saboda mahaifina ya ɗauke ni ya kai ni wani wuri ba san ina ba ne aka bani wasu magunguna na hahaɗe wanda ko da za a je a sake yin gwaji ba za a ga wannan cuta ba har sai bayan watanni biyu ko zuwa uku iyayen basira sun faɗa wa filin ciki da gaskiya cewa sun mayar wa zahardin kayan aurensa da sadaki tare da ruguza auren ga zahardin kan wannan batu da kai kuma na wannan lokaci to ina ganin ban san shi ba gaskiya maganan cewa ah, an mai mana da sadaki an yi wa a baya haka ba alal hakika abin da ya faru shine mata sun ɗauki kaya da naira dubu ɗari suka ce wa mata gashi kayan yarinya ga dubu ɗari kuɗin ɗinki sannan waɗannan matan sai suka sake ɗaukan kayan da kuɗin ɗinki sai suka dawo suka sake samun matan da suka basu sai suka ce musu ga kayan ku da kuɗin ɗinki da waka mana to ina sadaki yake kuma wannan abu ya faru ne bayan mun yi consumating auren mu da ni da baiwar Allah nan har ta dauki wannan ciki yawa din in haka ne kafin ka aure basira ko a yi wannan auren ka taɓa yin aure ne ban taɓa yin aure ba aure na farko kenan to ya aka yi aka zarge ka kayi hulɗa da mata ne kafin ka yi aure sa ka kamu da cutar da ake cewa ka kamu da ita ke kuma kake cewa baka kamu ba <laughs> subhanallah to Allah ya fi mu sanin daidai amma duk abin da muke yi a kulla yaumin muna kokarin mu bi abin da mu suke gaya mana ne muna kokarin mu zamanto masu tarbiyya daidai gwargwado ban ce ba na laifi ba bawan allah nake dole in laifi amma wannan zargi na bin mata da wane ne allah shi zai yi mana wannan sakayya to a bangaren basira kuwa iyayenta sun zargi cewa an yi mata magani an juyar da kanta domin da farko ba ta ƙaunar zaharaddin ita ma mun zanta da ita. Sunana Basira Hassan Lawal. Ki yi mana bayani akwai abubuwa da suka biyo baya da suka shafe ki ke da mahaifinki da 'yan uwanki da zaharaddin da abubuwa da dama dai an cikin bace tsawon shekara ɗaya ba iyayenki ba su ganki ba ba mu labari me faru ne hakikanin gaskiya mun yi auren soyayya da mijina ba wani ya haɗa mu ba ko shakka babu daga farko auren mu an samu matsala tsakanin family dina da family mijina amma alhamdulillah allah ya sa an samu fahimta tsakanin mu duk wani maganan cewa mijina baya da lafiya an kira shi ya yi test bai zo ba duk wannan jita-jitan mutane ne um, happily married with my husband and alhamdulillah allah ya azurta mu da yarinya watanni ta biyar eh ba sai iya abin da zaki faɗa kenan eh sai dai ina roƙon jama'a saka iyalina cikin addu'a allah ya ba mu zaman lafiya basira yi mana bayani tun lokacin da kuka je fadar mai martaba sarkin kefe dr shehu cindoya ya musa a disambar shekara ta 2019 kika yi ya zana aka daina ganin ki iyayenki suna ta neman ki mahaifinki ta rashin lafiya sun nan ne kika bayyana wa cewa kin aishi wata yarinya ina kika shiga ne a lokacin ina tare da mijina mahaifinki ya ce ba mijinki bane ya ce ya aurar da ke a lafiyar bari bari ga wani mutum ina jin ko sunansa usman ne kin yi wata uku a can sai kika sake bacewa ba a sake jin labarin ki ba sai a fadar mai martaba a sarkin ki ya aka yi kika baro gidan wancan mijin naki na lafiya ne I left on my own because mijina Zahardin bai sake ni ba aka ƙari mu wani aure kan aure which is not permissible a Islam. So ni kuma na ga haka so I decided to leave because it was not proper. And I love my husband ina son mijina and I couldn't stay with one da ba mijina bane because haramun ne. So I left. a wancan lokacin an ce an samu rikici da can farkon lokacin da kuka fara tsaradin ya fara son ki an ce san ba kya son sa ba kya sauraron sa kin tsane shi ina gaskiyar magana nan that's not true ba gaskiya bane i've always loved my husband auren soyayya muka yi labarin da duniya take da shi shine an yi canfe canfe an miki magani yanzu ma aka ce baki ma san inda kike ba kawai aro da kike wannan maganan da kike muke da ke wannan maganan ba gaskiya ba ne because gani i'm happily married ina tare da mijina ina jin daɗi and also duk wannan wasu daga yin uwanki sun ce in tambaye ki shin kin ma san a ina kike yanzu haka <laughs> tabbas na sani tabbas na sani ina ina ne abuja Masu sauraro, kun dai ji abin da Basira da Zahardin suka faɗa wannan fili. To hakan yana nufin an yi wa Basira aure kan aure kenan? A makon da ya gabata, mahaifin Basira Alhaji Sula Nasidi ya yi wata magana inda ya ce. Domin nina a labarin da aka bani ka aurar da ita ga wani mutum a lafiyar bare-bare. Eh. Shin a gojenka shine mijinta kina yanzu? Ni shine mijinta Alhaji Usman. kuma yau yanzu shekara ɗaya kenan ai malamai ne ya kamata yanzu su warware wannan duk cikin. To idan Allah kai mako mai zuwa filin ciki da gaskiya zai tuntuɓi malamai domin jin matsayin shari'ar musulunci kan wannan rikitaccen lamari. Yanzu a madadin Nasiru Adam ya Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. gaida abban iro da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. dubban masu zanga-zanga sun hau kan titi a sassan kasar Myanmar a jiya Lahadi, kwana ɗaya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba barkonon tsohuwa da fesa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin soji na ranar ɗaya ga watan Fabrairu. mai ba da shawara a fadar white house a bangaren tsaro jack sullivan ya ce amurka ta fara tattaunawa da iran akan neman a saki wasu amurkawa da tehran ɗin take rike da su to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da chibahiro dodo ne da ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim Kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam